A shirin mu na wannan makon likitoci a Afirka ta kudu suna fuskantar ƙarin yawan masu yin tiyatar gyaran fata ko sauya kamanni a wannan yanayi na coronavirus. Menene ra'ayoyinku dangane da yin tiyata domin sauya sifar jiki ko kuma kamanni muna tafi da ra'ayoyinku. Muna kuma tafi da rahoto kan yadda aikin tiyata kyauta ya taimaki wata da mummunar fashewa da ta auku a Beirut ya shafa. Waɗannan na daga cikin rahotanni da muke tafi da su a wannan shiri na lafiyar mu. Assalamu alaikum suna na alheri grace abdu mun ji daɗi da kuka kasance tare da mu a shirin lafiyar mu ana ƙara samun masu yin tiyata gyaran fata bisa ga cewar masu kula da lamura a nan amurka masu kula da lamura sun ce yayin da mutane da dama ke ganin junansu a zauren tarika na hanyar sadarwar intanet sabili da matakan da aka ɗauka na ba da tazara biyo bayan ɓullar cutar coronavirus mutanen suna neman hanyar inganta kamaninsu tiyatar sauya fata ta kasu kashi biyu akwai wadda ake yi domin gyara wani lahani da mutum ya samu akwai kuma wadda akan yi domin sauya kamani da sifar jiki likitoci a afirka ta kudu suna sa zuciyar samun ƙarin marasa lafiya biyo bayan barkewar cutar coronavirus a ƙasar sai dai wata likita tiyatar gyaran fata ta bayyana samun ƙarin masu yin wannan tiyata da ta ce dokar kulle da aka kafa a ƙasar ya sa mutane da dama suka shiga neman hanyar sauya kamaninsu. su Ga rahoton da Anita Powell ta aiko mana daga birnin Johannesburg. Sadiya Lahar likita ce 'yar Afirka ta kudu wacce take fama da aiki a 'yan kwanakin nan yayin da duniya ke fuskantar annobar coronavirus. Lahar na samun mutane da yawa da ke son a kawar masu da alamun tsufa na fuska ko mata masu so a rage ko kuma a ƙara musu nono. Tabbas mutane da yawa na zuwa, kuma bayan haka, saboda yawanci mutane da yawa har yanzu suna gida. Kuma sun san cewa a gani na idan wani abu kamar annoba ya shafe ka, sai ka gane cewa rayuwa ba da dawwamammiya ba ce, kuma kana so ka more komai. Kuma idan haka na nufin yin abin da zai sa ka ji daɗin kanka, to me zai hana? A asibitinta da ke birnin Johannesburg, akan fara yi wa masu so a yi musu aiki gwajin cutar coronavirus, kuma akan ajiye su a rukunin ɗakunan jinya daban da na marasa lafiya. Alicia DeLonge ta ce ta yi tunani mai zurfi kafin ta yanke shawarar a yi mata ƙarin nono. Wani abu ne da na daɗe ina so in yi, kuma da lokacin ya zo sai na ga kawai bari in yi duk da yanayin annobar da muke ciki. domin ba mu san tsawon lokacin da za ta kai ba ba mu san lokacin da za a ga ƙarshen ta ba kusan dala 2,600 kwatankwacin ran 44,000 aka yi wa da lunch wannan aikin yayin da nahiyar afirka yawancin lokuta ke jan hankali kan matsalolin lafiya dr lahir ta ce afirka ta kudu na yin aiki mai kyau sosai har yanzu muna sa ido sosai kan sabbin fasahohi da hanyoyin yin abubuwa akwai ƙwarewa sosai a nan akwai abubuwa da yawa da za ka gani da yawa kuma da za ka koya kuma a matsayinmu na ƙungiyar likitoci a wannan fannin muna yin duk waɗannan abubuwan don haka ina gani akwai abubuwa da yawa da za mu iya samarwa mu kuma ba da gudunmuwa kuma ya san me zaka ci gaba da rayuwa da shi a cewarta ta yiwu wanda aka yi wa garan bawul makonni bayan da wata fashewa da ta kashe sama da mutane 180 ta kuma raunata dubbai da kuma sauya kamannin da dama a birnin beirut mazauna birnin suka fara neman hanyar samun lafiya mutane da dama kamar jumana mai shekaru 58 da haihuwa sun fara da neman hanyar maganin raunin da baraguzan gilashi ya yi musu tare da taimakon wani likitan fiɗar fata da ya rika yi musu jinya kyauta wannan shine lokacin da likitan fiɗa ya cire ɗinkin raunin hannun jamaina abu dargam ta shafe kwanaki a asibiti bayan da gidanta ya lalace lokacin tana ciki sakamakon mummunar fashewar da ta auku a tashar jirgin ruwan birnin beirut kwana uku a asibiti ina cikin mawuyacin hali na ji kamar zan mutu kamar raina yana barin jikina saboda dukkanin raunukan da ke jikina amma na ci gaba da cewa na auna arziki kuma na gode wa Allah ina da rauni a nan wannan raunin ya buɗe ina godiya ga likita saboda cikin kwana goma ya warke kunne na ya fashe ta baya da fuskata ina da ɗinki a ƙafafuna na dukkanin jikina a rufe yake da rauni da haƙarƙarina ina da jini a ƙodata kuma har yanzu ina jin kamar duk jikina da ciwo a asibiti na ga dubban mutane da suka ji rauni a ƙasa na ji kamar zan fita daga hayyacina ina so in san abin da ya faru da 'yata wacce take cikin gida lokacin da fashewar ta akku ko lafiyar ta kalau ko a'a 'yata ce ta kai ni asibitin guitawi na yi sa'a tsinkewar jinin kawai na samu wasu sun rasa ido ko hannu ko kafa na ci gaba da riƙe kaina yata tana ta roƙon masu jinya su ɗinke wuraren da na samu raunuka saboda tsayar da jinin raunukan da na samu suna min ciwo amma a lokaci guda kuma sun samun ƙwarin gwiwa a da na kasance mai rauni sosai amma yanzu tunanin kasancewa ina raye ya sa na ƙara samun ƙwarin gwiwa na fahimci cewa allah yana tare da ni allah yana ƙaunata ina kira ga kowa ya zama mai ƙarfin zuciya saboda muna rayuwa cikin mawuyacin hali a ƙasar nan wacce ko muna so ko ba masu ƙasar mu ce wakilinmu ilyasu kasimu ya tattauna da ƙwararren likita dr sabo ahmed mohamed a asibitin koyarwa na jami'ar jos wanda ya ƙarin haske akan abin da ya shafi tiyatar gyaran fata to yanzu dai irin wanda ake na zamani ya zama kamar na attajirar ne amma na da na kowa ne idaken plastic surgery a da na kowa ne musamman mutumin da ya samu wutar na ƙasa misali na halitta da aka halicce shi ya zo da ɓararren baki eh, kakon da ke haifar su da baki kamar ake kira shi bakin zomo eh, cleft lips to yakan aka iya haɗe shi saboda kar mutum ya zama da yana da ɓararren baki har ya girma ana martsiya yara su fara suka fara sama mutum damuwa suna martsiya ta yana ƙarami ko kuma ƙuna wuri wuri kamar gaban da take lankwashewa in an kone a wurin da tashi warkewa sai ta nane mutum bai iya miƙe gaban ba aka yi plastic surgery saboda a gyara wannan so akwai wanda ake ko saboda wani abu da aka halicci mutum da shi ko kuma wani abu da ya faru bisa ga hatsari kamar gudanar na faɗa kenan saboda a gyara abin da ya ɓaci ko ba a gyara gaba ɗaya ba a dai yi shi yadda zai mutum zai ganu ko kuma zai yi wani aiki ba tare da wani wahala ba wannan kira ta ita a mutane al'ummai daban-daban sukan nuna suna da irin nasu tsari na mai kyau wasu manyan ido ne kyau wani babban duwawu ne misalin ga mata shine kyau wani babban nono ne a al'adar su shine kyau a waɗansu sirantaka shine kyau a wani al'ada kuma kamar da najeriya a kalaba su kiwa ne a da suke ɗauka cewa kyau saboda haka al'ada da fahimta yakan sa mutane su su su canja jikin su yi daidai da mutane suke nuna cewa shi ne kyau to kaga su eh, taurari na filafilai wasu fesu ce sun tsufa kamadun su ya ragwagwabe ba har a daina daukan su kwangilan su zo su yi filafilan to wani zaka ce sana'ar su yi tasiri wajen sa su je su yi wannan aikin wani su kuma dai ma kawai da suke ji a zuciyarsu dai game da su ba su so su canja su siffatu da tsufa to wannan abubuwa ne da suke faruwa amma yakan zirme ya zama matsala na tunani ya zama addiction kuma duk abin da ya zama jaraba to akwai damuwa ciki na daya na magani da ake da gaskiya bai faye tsada sosai ba mun yawanci mu a afirka kamar a najeriya nan mun fi yin ana yin shi yanzu kuma a sauƙaƙe to amma waɗancan na tunda masu kuɗi ne suke so a canja masu kamar ni gaskiya tsadar shi ya yawa ba wani sai ya tara kuɗi na shekaru kafin ya samu a yi mashi wannan aikin gyaran fuska din amma a najeriya ɗin nan kaga mutum ya je to ko ƙuna ya lalata ma wasu wurare ko wani kari ya fito ya canza masu sufa yanzu ne na san ah, zan iya gama cewa sha ganin mutanen da wani kulu da ya fito bar a goshi sai ce bai ya aure ba sai an gyara baya so a dinga kwatancen agwa na cewa bai kulu na goshi so ka ga maganar mutane na tasiri akan shawarwarin da ah, mutane suka yi a zuciyarsu saboda haka yana faruwa ma'ana kan kai da mutu an sha mutuwa nan da ya faɗa ba akwai ma wata tsohuwar matan shugaban ƙasa a nan nan afirka da ta taba zuwa kasar spain da mata aiki da aka mata alluran mai tsammanin ta farfado ba nan ta mutu kuma nan ka gama kuma wani ka zo in an yi shi yawa ya zama mutum ya zama kamar dodo siffar ta canja gaba daya yadda mutum sai ya yi nadaman ma me yasa ya je wannan aikin kamilat nedin ta sha yin tiyata domin gyara raunin da ta ji a wani harin guba da aka kai mata ta kuma bayyana halin da ta samu kanta a hirarta da idan bikiti ina ga lamarin ya haura shekara goma sha hudu da aukuwa sinadarin asid ɗin da maharin ya yi amfani da shi yana da tasirin lalata jiki da kashi 97 cikin 100 don haka na ji rauni sosai Fatarmu na da shimfiɗa uku kuma asid ɗin ya ratsa ta har zuwa ta ukun. Abin ya ɗage min fatar fuska ta gaba ɗaya. An fara tiyatar ya rasu fanne da rufe wurin. Na yi imani na shawo kan ƙalubalen da nake fuskanta. A can baya babu wani asibiti mai zaman kansa da ke sashen kula da masu ƙuna a Habasha. Hakan ya sa ya zama dole aka yi aikin asibitin Yakatet wanda na gwamnati ne Saboda haka mun sha jira na wani tsawon lokaci da akwai mutane da dama da ke bukatar a musu irin wannan aikin. bukatar tiyatar gyara siffa a Habasha ko ma a wani wuri na da mahimmanci. Aikin farko da aka min a goshina ne kuma a wannan asibitin gwamnatin aka yi likita ya yi aiki mai kyau amma ba zan iya gama aikin a habasha ba sukan saisaye min fata ta a kullum kuma ana yin aikin ne ba tare da maganin kashe raɗaɗi ba Raɗaɗin zafin ya yi yawa sosai, dole ne na tafi ƙasashen waje don ƙarasa aikin. Sai na samu wannan damar ta samun magani a Faransa, kuma ina matuƙar godiya ga Sheikh Muhammad Al'amadi, wani hamshakin attajiri a Habasha. saboda goyon baya da ya bani don samun aiki da nake bukata. Da farko an mai da hankali ne wajen ceto rayuwata. Sun ɗan kwashi sasan fatan jikina don surfe raunukan da ke fuskata. Yanzu da muka samu nasarar ceton rayuwata, mataki na gaba zai kasance na tiyatar kwalliyar fuska ne, a yi min aikin tiyata da yawa. Na yi imani na yi aikin tiyata sama da ashirin cikin tsawon shekaru da suka gabata, har na daina kirgawa yayin da shekaru ke ta shuɗewa. abu ne mai matuƙar gajiyarwa idan ka <laughs> tambaye ni me yasa duk tiyatar da eh, ka yi za su baka maganin kashe zafi kuma kowane tiyata na bukatar garkuwan jiki mai karfi da juriya kowane bangaren fuska ta an bi shi ne ɗaya bayan ah, ɗaya sannan duk aikin da aka min a baya ba a zo kan tiyatar kwalliyar fuska ba an fi mai da hankali ne kan yadda za a ceci raina Lura da irin harin da na fuskanta, zan iya cewa an yi nasara a aikin, na kuma tsira ne da ikon Allah. Baya ga haka sai kuma damar da na samu ta aikin zamani da ake yi. Mun damu jin ra'ayoyinku dangane da yin tiyata domin gyara fata ko kuma sauya fasalin mutum ga abin da waɗansu suka ce a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Sala Muhammad cewa ya yi masu yin wannan abin ko mata ko maza ina masu ganin jahilci ne yake damun su domin kuwa sauya launin fatar jikinka kamar kana shiga hurumin Ubangiji ne shi da ya yi ka wato baka gode masa ba bai iya ba kenan. Yakubu mai manja funtuwa ya ce a gaskiya yin tiyata da wasu ke yi don canza fata hakan ba karamin kuskure ba ne matuƙa ya kamata mutane su rika zama da irin halittar da Allah ya yi musu. sai lawan sada daura shi kuma ya ce to voa hausa wannan shi ne yake nuna cewa ka raina halittar da allah ya yi maka duk masu yin irin wannan hali na sauya halittarsu allah ganar da su gaskiya Shi kuwa Adam Abdulhafiz ya ce tabbas lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke kuma lafiyar mu ai ita ce jarin mu. a ra'ayina ba na goyon bayan masu yin wannan abin haushi da takaici wai har da maza ake yin wannan mummunar ɗabi'ar Allah ya tsare mana lafiyar jikinmu. a ta bakin Jamila Lino idan akwai buƙatar yin haka babu laifi amma idan ana yi domin sauya kamanni to babu shakka wannan ba shi da amfani Allah ya mana daidai To idan ana son ƙarin haske kan cutar coronavirus ko kuma rahotanni da kuka ji a wannan shiri sai a garza ya shafi mu na intanet ya hausa da kamfuna kuma iya biyo ni a shafina na twitter a alheri. Shirin namu kenan a yau sai mun sake saduwa kada a manta a rika wanke hannuwa akai-akai a zauna lafiya a kuma rika kula da lafiya a kowace rana.